Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A Usman Jidda a kuma makaranciyar labarin nake cewa barkanmu a daidai wannan lokaci. Da Allah masu magoya bayanmu mm, to 'yan Al'ajabi TV. ku danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. Al'ajabi TV tana matukar kokawa akan rashin comment ɗinku da ba ta samu, ba ta samun haɗin kanku ta ajiye mata comment kan labari da kuma abin da labari ya kunsa domin wa marubutanmu ƙwarin gwiwa mun gode to idan mai sauraro bai manta ba a labarinmu na baya a wancan shirin namu a daidai inda muka tsaya mun tsaya ne a daidai inda malamin su Fauziya ya kira ta ofis ɗinta har yake ce mata ta yi hankali da wannan yaron Faiz ta saka hankali da nutsuwarta a jikinta domin yana iya yin komai don ya cimma burinsa a yayin da duk wannan bayanin da malamin su Fauziya yake mata fais da abokanan shi suna ji har Faiz ya ba da umarnin cewa a ɗauko mace Fauziya ya yi duk yadda ya ga dama da ita ya ga ta tsiyar wannan malamin tasu Fauziya na tsaye sai ta ji wuf Ansure. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora insha Allahu ku biyo mu. Bismillahir Rahmanir Rahim ƙaddara ta kashi na biyu. Fauziya ta ji an sure mata jakar hannunta cikin ɓacin rai ta juya wani yaro ne ya warci jakarta ya zura a guje fa'iz ya ce wa yaransa ku kamo min yaran aiko da gudu suka bi shi har gaban ta fa'iz ya kai mata jakarta tare da yaron yana faɗin gashi nan shi ne wanda ya warce miki jakarki kallon yaron ta cike da mamaki don yaron ba zai wuce shekaru goma sha ɗaya a duniya ba ta ce kai ko mai yasa kake sata cikin rawar baki yaron ya ce wallahi wallahi yunwa nake ji kuma bani da abin da zan ci jakar da ta karɓa ta buɗe ta zaro ɗari biyar ta miƙa wa yaron tana faɗin ka je ka ci abinci kaji don allah ka daina sata ka yi abin da duniya da iyayenka za su yi alfahari da kai kaji ta faɗi tana wucewa gida tausayin yaron fa'iz ya ji a ransa hannu ya sa aljihu ya ɗebo kuɗin da bai san ko nawa ba ne ya miƙa wa yaron yau ne rana karo ta farko a duniya da fa'iz ya yi alkin alkhairi a rayuwarsa godiya yaron ya yi masa ya tafi su kansu abokanansa sun yi matuƙar mamakin kasancewar wannan al'amari oga ka ce a kawo maka ita Na ga kuma ka barta ta tafi eh shawara na canja ne wace irin shawara kuma oga kamar yadda muka tsara hakan ce za ta kasance amma na rasa yadda zan shawo kanta duk dabara ta ta ƙare wata yarinya a cikin yaranta ta ce a ni ina da shawara kallonta yayi ya ce menene shawarar ke?' murmushi ta yi yarinya mai suna fa'iza ta ce ka san duk abin da ya gagari maza a duniya to lallai mata ne za su kawo ƙarshen shi idan ka duba tun farko da haka duniya ta samo asali ko da akan ko da a cikin nan kasar mu Najeriya zaka duba duk yawancin manyan mu da aka kashe akwai sa hannun mata tsawa fa'iz ya daka mata ya ce dalla karki mai da mutane sa karkaru mana ki mana bayani kin tsaya kina wani wasa kina wani chai-chai-chai chai bla bla bla murmushi ce ta ce bi a hankali mana malam fa'iz kai fa nema a waje na. eh ni ke nema a wajen ki. ke kuma kina neman kuɗi ba eh kam gaskiya haka ne kamar ka san sai ka yi biya mai kyau don aikin ka ma babba ne ok ina jin ki imin bayani a bisa dukkanin alamu fauziya ba ta da wata kawa wacce za mu iya yin amfani da ita ya kamata na change of cost na koma department ɗinsu na shiga jikinta idan ta saki jikinta da ni sai kai kuma fa'is ka je mata ka ce mata ka janye da maganar soyayya ka dawo abokinta ni kuma a hankali sai na rika cusa mata ra'ayinka amma kar wanda ya sake ya nuna mata ina tare da ku ko kuma bakin mu daya ina ganin idan har muka yi haka za mu cimma nasara burinka kuma zai cika gaba ɗaya wajen suka saka ihu suna jinjina wa basira da hikimar fa'iza shi ko gogon naka fa'iz saboda murna ɗaga ta sama yayi ya rungume ta ya fara shan bakinta a tsakiyar mutane motarsa ya shiga ya ɗebo kuɗin da bai san adadinsu ba ya bata ya ce ki bar maganar change of course ɗinki a hannuna ni zan yi komai daga nan zuwa monday kin ji ta ci gaba da cewa ka san fa dole a ci allah zan je mata dole ne sai na nemi hijabai da littafan addini saboda na nuna mata ni mutuniyar arziki ce don na ga take-takenta sai da hakan ba saja za mu yi mata iya fasaja yace ya ce ok idan kika yi nasara na cika burina na yi miki alkawarin mota sabuwa fil wani mahaukacin ihu ta saka haka dai suka ci gaba da tattaunawa Faiz bai wani sha wahala wajen canja wa Faiza course ba. Ranar Monday ta fara ɗaukar lectures a department ɗin su Fozia na microbiology. Sun hijabi ta saka har ƙasa. Fozia na zaune a gadin ɗin school ɗin ta ji an yi mata sallama. Amsa sallamar ta yi ta ɗago kai fuska ta ɗauke da murmushi. sannu fa'iza ta ce foziya zai iya zama kusa da ke filis la ba damuwa zauna mana fa'iza ta kalli foziya ta ce ke ma department din nan kike ko e eh, foziya ta bata amsa fa'iza ta ce ni ba kuwa ce a makarantar nan yau na fara zuwa ban yadda da kowa ba kuma ba na son in yi kawa saboda baba ya ce min ban da kawaye da samari ni kuma ba na son saba maganar mahaifana ayya kina da gaskiya Fauziya ta faɗa haɗi da mai da kanta kan littattafan da take dubawa. Faiza ta ci gaba da cewa shi yasa nake keɓe kaina so nake na gama karantar halin kowa sannan sai na samu ƙawa yar mutunci mai tarbiyya da ilimin addini mai mai da hankali akan abin da aka turo ta mu ƙawance saboda zama haka mutum ɗaya ba daɗi ko don shawara gaskiya kam fozia ta ce tana kawar da kanta Fa'iza ta ce, Halan ke ma ba uwa ce irina, eh, amma na ɗan kwana biyu. Filis idan ba za ki damu ba ko za ki rika koya min darussan da na yi misin Shirin Fozia ta na dan wani lokaci kafin ta ce oke ba damuwa. Ajiyar zuciya ta sauke a hankali sannan ta ce na gode ta yi wa Fauziya sallama ta bar wajen. Dama Fa'iza ta gargaɗi su Fa'iz kar wanda ya sake yi mata magana a school. ɗin baki ɗaya za ta rika sanar da su yadda suka yi ta waya ko su haɗu a wani wajen wani ƙayataccen hotel suka haɗu duk yadda suka yi da fauziya fa'iza ta sanarwa da fa'iz tsabar jin daɗi ya rungumo ta jikinsa suka faɗa kan gara suka fara aiwatar da masha'arsu sannu sannu fa'iza ta shiga jikin fauziya sun fara sabawa yawanci tare suke yin komai har gidan su fauziya fa'iza take zuwa mama da aisha an yi na'am da tarbiyyarta yau abban foziya ya dawo ya siyo mata sabuwar waya kira techno c9 sabuwa dal ya mika mata cikin murna ta karba ta shiga yi masa godiya kanta ya shafa ya ce fauziya duk abin da kike so ki tambaye ni ni kuma insha Allahu in dai bai fi karfi na ba zan yi miki ni dai fata na ki rike min mutuncin kanki foziya dan girman Allah ki ji tsoron Allah cikin zubar hawaye ta ce abba sha Allah ba za ka taɓa yin da na sani da ni ba za ka yi alfahari da ni da yardar Allah Allah ya sa foziya ya faɗa da gudu Aisha ta shigo ɗakin tana abba ina ni ta wayar dariya ya yi don ya san halin Aisha da rigima ya ce ya ai komai ta girma ake bi ki bari ke ma zan sai miki baki ta turo ta ce haka kake cewa kullum abba idan ka yi wa anta abu ni sai ka yi kimin ni wallahi wayo kake min ya haƙuri uwata kin ji kuka ta saka musu tana bubbuga kafa alamar shagwaba haba kanwata ai kayana kayanki ne in wayar ki rike a hannunki kullum sai mu rika amfani da ita mu biyu rungume fauziya aisha ta yi tana murna na gode sosai antina ke kaɗai kike so na a gidan nan yau fauziya an zo makaranta da sabuwar waya ana zuwa aka nuna wa fa'iza cikin murna fa'iza ta karbi wayar ta ce masha Allah mun yi waya ƙawata ni abba na ba shi da halin da zai iya sai min waya babba shi yasa ni ban matsawa kaina ba la kar ki damu ƙawata ba ga wannan ba sai mu rika amfani da ita mu biyu to na gode labari ta kai wa fa'iz an sai wa fa'iza waya yayi murna sosai sannan ta bashi labarin a matsayinsu su biyu za su na amfani da wayar fa'iz ya ce yanzu me ya kamata a yi don yanzu komai yana hannunki keke da shawara hannu ta miƙa mishi ya gano abin da take nufi tsaki ya ya saka hannu aljihu ya ɗebo kuɗi ya miƙa mata ta ce yawwa yanzu ya ji magana yanzu abu na gaba shine idan ka gan mu tare ka zo ka yi mata magana ni kuma na san me zan yi kamar ya ban gane ba kamar ya ban gane ba cewar fais cikin rashin fahimta kanta ta dafa ta yi sama da idanta ta ce gobe za mu je Kafteriya a rawun sha biyu na safe ka biyo mu kai kadai ka yi mata magana ok to shi kenan sai gobe karfe sha biyu daidai ya zo ya same su maganar duniya ko ziya ta yi masa banza ko kallonsa ba ta yi ba kai fa'iza ta ɗago ta kalle shi ta ce lafiya malam wai dole ne sai an yi maka magana ya haƙuri ƙawar mu na san ke baki sanni ba amma ita ta sanni ki tambaye ta labari na za ta baki ya juya ya fita kallon fauziya ta yi da alamar mamaki ta ce ashe har akwai abin da za ki ɓoye min dama kina da saurayi shine ko ki ban labari dariya fauziya ta yi sosai tana faɗin saurayi kuma waye saurayin nawa gashi ko na gani yanzu ham Fozia ta ce sannan ta shiga bata labarinsa ta ɓoye mata komai ba har labarinsa da iskancinsa da farkon haɗuwarsu to Allah ya taimaka amma ni ina ganin mai zai hana ki saurare shi da sauri Fozia ta juya ta kalle ta eh haka na ce Fa'iza ta faɗa, mai yasa kika ce haka cewar Fauziya, yauwa yanzu kika yi magana da kika tambayan dalili, ni ina ganin kamar da gaske ke na son ki, dan idan ba son ki yake ba, ba yadda za a yi? A yadda kika bani labarin sa da tuni yayi duk abin da yake so, kuma ma ni ina ga kamar da gaske yake. Dariya Fauziya ta ta ce, Allah ya shige mana gaba, yau ma Fa'iza ta samu Fa'iz ta faɗa masa duk abin da zai yi suna zaune da fauziya sai ga fa'is da sallamarsa ya zo suka amsa zama ya kusa da fauziya ya ce ina da magana da ke filis ki ban ɗan lokaci ki fuskance ni ina jin ka ta ce masa a takaice ba tare da ta kalli inda yake ba kamar ina ganin soyayya tsakaninmu ba zai yiwu ba to mai zai hana mu zama abokai filis filis just a friend na yi miki alkawarin duk abin da kike so shi zan yi amma daga yau idan baki karbe ni ba ba zan ƙara dawowa ba har abada kafin ta yi magana fa'iza ta yi ta ce kar ka damu ka ba ta lokaci ta yi shawara oke ya ce yana barin wajen yana tafiya fa'iza ta ce ni ko ƙawata mai zai hana ki karɓe shi da abotar sai in ga kamar jihadi zaki tunda naji ya ce ko mai kika ce zai yi zai iya shiriyu zai iya shiriwa sanadinki please kawata ki yi aikin lada ki saurare shi idan kika ga ya ki sai ki rabu da shi abin da ba lalle ba dole amma yanzu ki gwada ki gani wallahi tallahi idan ya daina abin da yake ki, kin samu riba mai yawa duniya da lahira dan shiru foziya tai alamar nazari kafin ta ce okay kar ki damu kawata zan yi shawara suka yi salma ta tafi gida tun da Fauziya ta koma gida take ta faman tunani akan maganar da Fauziya ta faɗa mata akan Faiz washe gari baya sun fito daga lectures suna tafiya fa'iza ta ce yauwa ni ko kawata wata shawara kika yanke akan fa'iz murmushi foziya ce ta ce karki damu kawata na da maganar abotarsa amma fa da sharaɗin da zan faɗa masa cikin zumuɗi fa'iza ta ce kai amma gaskiya na yi matukar farin ciki da jin wannan labari to amma ƙawata wani ɗin zaki gindaya masa shirin foziya ta yi na wani lokaci daga baya kuma ta ce da farko dole ya rika saka manyan kaya ya rage saka ƙananan kayan can ban san su ya kuma rabu da yan groups ɗinsa ya rika sallah a school masjid ya kuma zama ya kuma rika zaman kilas ya rika sanin daraja da kimar ɗan adam a ajiyar zuciya fa'iza ta ɗan sauke ba tare da foziya ta ji ba don ta san abin da zai taɓa yiwuwa ba ne amma ta san halin fa'iz zai iya yin komai don ya cimma burinsa taɓa fa'iza poziya ta yi ta ce ƙawata lafiya daga kin yi shiru cikin kame-kame fa'iza ta ce mamaki na yi allah ya ba da lada ai wannan aikin allah ne kin ga mu wuce kilas kin san yau muna da chemistry suna ƙare lectures cikin zumuɗi fa'iza ta kira fa'iz a waya ta ce kana ina ne ina za mu haɗu da kai akwai labari fa shi ma cikin sauri ya ce in faɗa min labarin a'a ya za a yi na faɗa maka sai dai face to face cos ina da buƙatar kuɗi idan na faɗa maka yanzu ba za ka taɓa bani kuɗi ba dariya ya ya ce ok ya kamata ki yi ƙoƙari ki samu abin da za ki samu kafin ki gama aikinki ita ma dariya ta ta ce shi ya yasa nake son mu haɗu da kai in tatsi rabona in tatsa iya tatsa kafin komai ya gama ok ina za mu haɗu mu haɗu liyafa hotel come now ina son in san me ke faruwa oke ga nan nan da just a 30 minutes idan kin zo ki same ni a family room ɗina. ya kashe waya fa'iza na ita direct ɗakin ta wuce dai ɗan reception ɗin sun san ta tana isowa ko zama bata yi ba oya fara bani in ji hannu ta miƙa masa tana zama a bakin gadon cikin wardrop ɗin ɗakin ya nufa ya nuna mata ya ce buɗe ki ɗauki bandir ɗaya wani kallo ta watsa masa lallai ai na fi ƙarfin ɗaya sai dai uku oke je ki ɗauko don ya matsi ya ji labarin cikin jan rai ta shiga bashi labarin yadda suka yi da fauziya bayan ta gama adana kuɗin a jakarta ta ci gaba da faɗa masa sharuɗan fauziya sai yanki silent killer smile ya ya shafa fuskarsa yana cije cute lip le, cute finks lebansa da duk shaye-shayen da Faiz yake yi bai yi baki ba ya ce ta kusa shigowa hannu thank you so much fa'iza zan bata mamaki next time idan zan shiga school fa'iza ta ce a wannan kuma ya rage naku ka gani idan akwai giya ko benelin ba ni na sha tana maganar tana kunna wutar sigarin da ke hannunta ya ce oh ke dai baki gajiya da ce da cakewa har ma kina nema ki fini dariya ta ta ce ko ka ga na? ai mana mori ƙuruciyata na ci duniyata da tsinke tun kafin ƙasa ta rufe idona au ashe ke har tunanin wannan abin kike yi kenan wani abin kenan ta tambaye shi mutuwa mana dariya ta yi sosai tana faɗin lalle kai shiga lalle ne har mutuwa kake manta sunanta ƙeyarsa ya shafa ya ce to kuma dai kai fa'iza ta kafa kwalbar giyar da ke hannunta ta kwankwada iya son ranta sannan ta ajiye a gefe ta ce ni fa ban jin komai idan kana da kayan aiki ba ni mana tashi ya ya buɗe berta ce ɗauko ƙwaya ya miƙa mata gashi sai ki cake ni ma na ji daɗin ya ƙarasa magana yana kashe mata ido ɗaya ai dama na sani kai ko hmm. ni komi ba ka gajiya da sex wallahi ke ma hakan kike sai da ta sha kayan maye kala-kala sannan fa'is ya faɗa kanta ya murje ta sosai wanka ya yi ya fita ya bar ta a nan a buge gida ya wuce don ya kwana biyu bai ga mominsa ba a ransa ya ji yana misin ɗinta don haka yana gamawa da fa'iza ya nufi gida ya ganta gidan ya shiga ko sallama babu kamar gidan arna ya tarar da ita a falo kusa da ita ya zauna ya kwantar da kansa akan cinyarta ya ce i really miss you sweet mom ture shi ta gefe haba faiz a ce kana cikin garin nan amma sai ka kwashe gwanwe baka zo ka gan mu ba i'm sorry so so so so mom i never do it again kallon shi ta yi ta ce are you sure yes sweet mom okay fine tashi mu je ka ci abinci Allah sarki mom din Faiz mace mai haƙuri da sanin ya kamata ga dattako amma Allah haɗa ta da jarabawa ta fa'iz da mahaifinsa Gada duk fa'iz yake haka ma halin mahaifinsa yake bakin cikin halayyarsa har ya haifar mata da ciwon zuciya tana matukar fama da matsananciyar rashin lafiya ba tare da kowa ya sani ba tana daurewa ne kawai haka take ta fama da mahaifin fa'iz tun tana amarya gaci har yau bai rage komai ba sai ma karuwa da ta samu ta fa'iz har yau har gobe yana shigo mata gida cikin maye ko kuma ta kira wayarsa wata ta daga wayar ga matsalar ɓata 'ya'yan mutane da yake yawan yi kamar Fa'id. kullum cikin ka mata ƙararsa ake akan mata siraren hawayen da ya gangaro mata kan kuncinta ta ji fa'id yana goge mata ba tare da ta san sun zubo ba da sauri ta goge hawayen Fa'id ya ce wai mom cikin sanyin murya ta ce wai wai kake tambaya ta my son ƙara kwantar ƙara fuskantar ta yayi Don duk iskancin Faiz ya tsani ya ga mahaifiyarsa cikin ɓacin rai balle kuma shi da kansa ya ɓata mata ran cikin alamun tausayi ya ce na san matsalolin ki mom kallon shi ta cikin alamun tambaya ba tare da ta ce masa komai ba ya gane me take nufi don haka ya ce na san matsalar ki ba zai wuce matsalolin halayyar mu ni da mahaifina ba please mom ki yi haƙuri don Allah sha Allah ki mana adda wata rana za mu canja kuma wata rana sai labari da izinin Allah sha Allah ba za mu taɓa mutuwa a haka ba momi da izinin Allah ina son na ganki cikin fara'a da murmushi ina son na ganki kina cikin annashuwa ina son na ganki kamar kowace mace a duniya murmushi ta yi ta ce mashi oke to ka fara daina abubuwan da kake yi idan ka daina zan raya cikin farin cikin da kake so na kasance kai ya shafa ya ce ki taya ni addu'a yana maganar yana miƙewa ta ce ka tabbatar ka ci abinci kafin ka kwanta dariya ya ce okay mom you still give me caring like a boy I'm full matured enough dariya ya bata ta ce okay old man go and rest ɗakin shi ya shiga ya kwanta ya fada tunanin Fauziya da irin garabasar da zai kwasa a jikinta ya yi murmushin mugunta ya ce da ganinta akwai ni'ima za ta yi daɗi da haka bacci ya ga awon gaba da shi Ranar Monday tun wajen karfe 8 na safe, Faz ya bayyana a school din, abinda bai taba yi a rayuwarsa ba, sai yanka cikin manyan kaya shadda galila taji aikin sama light blue kansa da hula baka takalminsa baki haka ma agogon hannunsa ba karamin kyau fa'is yayi ba dama gashi farisol duk inda ya ratsa sai an kalle shi abu biyu ne yake sawa a kalle shi na farko ganinsa da manyan kaya na biyu gashi ya shigo school so early na uku kuma kyan da yi Dan kayan sun yi masifar amsar jikinsa tare department ɗinsu ya nufa Fauzi yana kallon shi sai murmushi yake yi wa mutane abin ya yi masifar bata mamaki babban abin da ya fi bata mamaki shine shi kadai ya shigo school ba tare da gans ɗinsa ba murmushi ta yi ta wuce class bata kawo komai a ranta ba Allah sarki Fauziya in ban da ƙuruciya ya ci a ce kin gane plan ne tunda duk abin da kika faɗa kina so ya kasance shi ya kasance yayi tana zama fa'iza ta shigo da sallamarta cikin mamaki ta ce ƙawata yau na ga abun mamaki da ban taɓa gani a school ɗin nan ba me kika gani cewar fauziya gani na fais ya canja gas ya canja gaskiya aikinki yayi kyau ba dai har kin faɗa masa sharuɗan naki ba a'a ban faɗa masa komai ba ni ina ni ina ma ga ni ina ma na ganshi tun ranar da ranar da ya min maganan abota cikin alamun mamaki ta ce, "Oh, ikon Allah, ai da ma na faɗa miki, babu abin da namiji ba zai iya ba idan har yana son mace. Kin gani ya fara canjawa ko a gaskiya ba ƙaramin so fa'iz yake miki ba." Hmm. Kawai ta ce, kasancewarta ba mai son yawan magana ba shi. Kin san me kuwa Fa'iza ta tambaye Foziya ta ce a'a sai kin fada ji ne wai an ce ma ya ce wa 'yan groups dinsa kowa ya fita sabgarsa kar wanda ya ƙara yi masa magana shirin Foziya ta ta shiga tunani ajiyar zuciya ta sauke ta ce it's late for him it's not my business please close that chapter okay Fa'iza ta ce cikin alamun jin kunya suna haka lecturer su ya shigo suna fitowa daga lakta suka hange shi tsaye a bakin motarsa nufosiye yana murmushi sallama ya musu suka amsa cikin murmushi ya ce na zo jin amsata ne ina ita ma murmushi ta ta ce na amince da abotarka amma da fatan za ka kasance yadda na ganka yau har abada masha Allahu alhamdulillah kallon sa fa'iza ta ta ce ikon Allah wannan kuma duk na me kallon ta ya ce kawar mu ba dole na gode wa Allah ba jiya fa ko runtsawa ban yi ba don tsoron kar a ce da ni a'a dariya ce ta ce haba dai kar ka damu amma don Allah ga amanar kawata nan kuma ka kasance mai tsoron Allah da bin dokokin ubangiji aziyar zuciya yayi cikin sanyin jiki ya ce insha Allah amma don Allah ya sunanki don kin burge ni sosai gaskiya kina da addini da tsoron Allah dole ta ku ta zo ɗaya da kawarki cikin murmushi ta ce sunana fa'iza masha Allah masha Allah kin ga fa'iza fauziya sannan kuma ga faiz kin ga abotar mu za ta yi daɗi duk maganar da suke yi fauziya na jin bata ce musu komai ba kallon ta ya ce ko fauziya cikin murmushi ta ce eh ya ce mu je restaurant mu ci abinci a'a ba ma jin yunwa ka bar shi kawai dariya ya sosai har sai da dun free site ɗin shi suka mulotsa ai abota ce ba soyayya ba wai ko kin san meye abota da soyayya kuwa kallon shi kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba ta ci gaba da cewa ita soyayya tana nufin lallabawa rarrashi nuna so da kulawa da waya kowane lokaci sannan ni namijin ni zan rika kashe miki kuɗi duk abin da kike so ni zan rika kokarin yi miki don na faranta miki ranki sannan kuma akwai exchanging text na love da zamu da za rika yi wa juna da zuwa zance da jin kunyar juna da ɓoye sirri da gudun ɓacin ran junanmu da haƙuri da juna da kuma kawar da kai da dai sauransu suna tafiya suna maganar har suka isa restaurant ɗin kowa ya yi oda ɗin abin da zai ci aka kawo musu suna cikin cin abincin yana ci gaba da magana amma ita abota saɓanin haka ce amma ita abota saɓanin haka ce ita abota ba a jin kunyar juna sannan ba a ɓoye sirri idan ɗaya daga cikin aboki yana cikin damuwa rabawa ake yi sannan akan yi faɗa na tsokanar juna ana faɗa wa juna sai duk abin da ya shafe ka za ka iya faɗa wa abokinka musamman ma idan abokin amana ne abokin rufin asiri ne haka zalika kowa zai sani zai samu da sannan kowa sannan kowa zai san samu da rashin abokinsa idan ba ni da shi zan iya tambayar ɗaya daga cikinku haka kuma idan ba ku da shi za ku iya tambaya ta haka a junanmu babu abin jin kunya idan aka ce idan aka ci abinci ɗaya ne zai biya kuɗin kamar dai yanzu da ke zaki biya ya nuna ta da ido dago kai ta yi ta kalle mm. wani rikitaccen kallo mai tsima zuciya ya sukan mata da sauri ta mai da kanta ƙasa don ji ta jikinta ya mutu gaba ɗaya tsikar jikinta ta tashi ya fahimci abin da ta ji da yake ɗan duniya ne sai ya kashe mata murya ya ce ba su kuɗin ba musu ta buɗe jakarta ta biya musu haka ma suna zuwa wajen siyan kunun aya ya figi jakarta ya biya kuɗin bin shi kawai ta yi da ido shi ko kallonta ma bai yi ba ya ci gaba da abin da yake yi bayan ta koma gida ta gama duk wani abu da za ta yi ta kwanta barci, ya gagari idonta tunanin maganarsa ta ɗazu take yi a fili ta ce gaskiya ne akwai bambanci tsakanin abota da soyayya lokacin da ya ce yana sona shi yake biya min kuɗin komai a school ɗin duk wani abu da zan siya shi yake sai min hatta biro sannan yana jin kunyata kuma kuma yana lallaba ni sabanin yanzu da komai kai tsaye yake yi min ta tuna lokacin da ta yi masa baccin ƙarya da ya shigo kilas ɗinsu ya san ba baccin take ba a lokacin amma cewa kar wanda ya tashe ni ya hana kowa magana a kilas ɗin amma yau da ya je ya same ni ina bacci fiyo wata mai sanyi ya sheƙa min na farka a gigice kai daidai da kallon da yake yi min yanzu ya sha bamban da na da da haka bacci ya ɗauke ta washe gari tana shiga school shi ma ya shigo ido ta ƙura masa ta kasa ɗauke ido daga kansa dan ba ƙaramin kyau ya yi mata ba material voil na maza ya saka ya yi kyau sosai ya amshi jikin shi yana zuwa kusa da ita ya hura mata iska a fuska yace ya ce lafiya dai irin wannan kallo haka kamar zaki haɗiye ni kafin ta ce ko bai za ta kaso so tana cewa abin yau har da son kai dariya ya yi mata ya ce me aka yi miki shi kuwa na gan ku tare ni ma a nan na tsince shi cewar fauziya haka dai suka yi ta hira har lokacin lectures ya yi kowa ya nufi class sun fito daga lectures a gajiye likis suka nufi gate ɗin fita ga rana ana tsulawa ga zafi gate ɗin gashi da shegen nisa gashi babu abin hawa ta gabansu ya zo zai wuce a mota da sauri fa'iza ta ɗaga masa hannu tsayawa ya yana kallon su yana dariya ya ce lafiya jika tsai da ni please ka taimaka ka rage mana hanya mana ko gate ne ka fitar da mu dariya ya ce ita wannan bata bata da baki shiru ta yi bata ce mashi komai ba don ba karamar gajiya ta yi ba A ba za ki magana ba yana magana yana kallonta bata ce mashi komai ba ya kalli fa'iza ya ce ta ja miki idan ba ta yi magana ba tafiya zan yi da sauri fa'iza ta kalli poziya tana faɗin please my friend ki mashi magana please ka taimaka ka rage mana hanya ko gate ne ka fitar da mu Dariya ya ce ita waccan ba ta da baki shiru ce bata ce mashi komai ba jan ba karamin gajiya ta ba au ba za ki yi magana ba yana magana yana kallanta bata ce da shi komai ba ya kalli fa'iza ya taɓa baki yana faɗin idan bata yi magana ba ta ja miki jan tafiya zan yi da sauri fa'iza ta kalli zai ta ce please ki mishi magana shiru ta yi sai an jima tunda ba za ta yi magana ba ta ja miki ya ja mota da yi gaba da sauri fa'iza ta kalli foziya ta ce Please friend, ki mishi magana kar ya nisa. Kin ga fa ya fara yi. Kar wani abu ya same mu a wajen nan. Kin ga fa kwanaki aka tsinci wasu an yi musu fyaɗe kuma an kashe su. Aiko Foziya ta tsorata, dama ga ta uwar tsoro. Da sauri ta kwala masa kira. Fa'iz, wani bawan birki ya taka ku ya tsai da motar kafin ya fara yin rebox gudu gudu sauri sauri suka karasa in kiyaye wa fa'iza da ta shiga baya ta gane abin da yake nufi ta yi saurin zama a baya Fauziya ta zo za ta zauna a baya ita ma ya ce ni direban ku ne da zaki zauna a baya idan ba zaki hau gaba ba to yana maganar yana dariya dole ta saka fauziya zama a gaba ido fa'iz da fauziya suka hada ya mata alama da wani abu murmushi fa'iza ta yi don ta san mai yake nufi to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai suna ku karkada kunnuwanku wanda ni hawa usman jidda na jagoranci shirin al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku shi a cikin littafi na mai suna ƙaddara wanda yake ɗauke da abubuwan mamaki tausayi karya zuciya kuka da kuma abin tausayi to masu sauraro kada ku manta da ajiye mana comment don allah ku taimaka da yi mana comment liking sharing da kuma subscribe mun gode